قول راد لفن يوصل duk abincin da an ka tabbatar lizmi fa'idin ga sunan fa'ili yoda ana ba sai ga izma maƙulin sunan mafuli bila ta fa'ilin babu wani shi duka dai wani izmul fa'ili ka aiki izmul maƙuli ma shi na aiki sai dai shi izmul mafuli rab'a zai tunda kamar kikili na da an ka kina ga mafuli sai kai mai bugu kaki to kaga wanda ka buga aka rida maguli aka rida amma an ka ce wanda an ka buga to kaga nan kama an ce an gina hilin ga maguli an ce ba can ko kama an ce laraba don haka shi na a zai ba na zai ba shi izin da maguli فهو كافئ صيغة للمبؤول فيه معناه كالمداك فافا يكتفي فهو شيء اسم المفعول كفعل كما تهلينا سيغا عنك انك كيرو للمفعول كما مفعول sai ce huwa shi ka fi'ilin ga mafi'ili na siga da an ka kero lil ga shi ma'ana ga ma'ana ka fafan ya ka wanda an ka ibul na nan cikin lamirin nan da zai ma'al wannan da an ka bashi shi din nan yanzu shi a abinda izmul maquli ya aiki gare ya yanzu ka fafa complain an judo haka an kai mai nan wanda an ka ba abin da ka isa ya ka tafi zai isu yanzu al'in nan lamirin nan mustatiri da zai koma mata tun da masuliya ta yanzu tun da sifa faridiya ta taho silatta al wannan moda da an ka ba kafafan abin da ka isuwa ya ka tafi irin manyuta kitaba ko manyutal hikimata yuta gashi an gina shi ga mafuli amma ina na ibul fa'ili yana nan lamiri mustaqil man yuta hikimata wato kaga kenan abinda an kaddara man yuta wanda an ka bashi al hikimata hikima to almuda wannan da an ka bashi kafafan abinda ka suwa ya tafi zai su. to jami'u ma takaddama shi izmil fa'ili duk tafsashin abin da ya gabata ga sunan fa'ili min annahu na cewa shi sunan fa'ili in kana mujarradan in ya zama wanda an ka tube bai da al kuma bai da rafawa to amila zai yayi in kana in ya zama da ma'anar hali da ma'anar halin da ake ciki in ya zama mujarrad bai da al kuma ba a rafa shi ba laribun kawai ba al laribu ba ba laribu zaidan ba laribun to in ya zan yanzu na shaka bugun ko in an jima ko gobe hali ko istikbali banda in mai bugu na inda an kashe to ya zan bi ma'anar muli to in ya zan bi ma'anar muli wannan raba za a yi ba shi aiki amma in ya sai ko in yana da al in yana da al wannan ko ma'anar muli gare shi na aiki bi shartil itimadi amma da sharadin shi zan ya dogara sai ya dogara ga ɗayan abubuwa hudu in ya zan in waliyar tibhama au harfa ne da ko in waliyar tibhama au harfa ne da au ja sifatan au musna da, au nabiya au ja sifatan au musnada shi zan kama alarikun zaidan ko ko ya bi nabi ma zaidun laribun amra au harfa na da ko ya bi harshen nan na kira ya laribun zaidan ko shi taho sifa zaidun laribun am ko ko shi zan muznadu haza laribun amra zan labarin zuciya musnad dan shi mubtada musnad ilaihi aka ce to ɗayan waɗanda suka sashi aiki in ya dogara da yansu su wa in kana bil alif wal lam amma in yana da alif da lam amila ya yi aiki mu da laka sawa an kana bi ma'anal mulili aw bi ma'anal hali aw bi ma'anal istiqbali to waɗannan hukunce hukunce su ba to ana tabbatar da su lismi ja almalarubu abuhu mal'ana a gadan au amsi tun da yanzu shi na da al don haka ko da ce yana ko da ma'anan mali wa hukumu huhil ma'ana wal amali hukumul fi'il mabni lil maf'ul abinda a hukunci ne ga ma'ana da kuma ga aiki kamar hukuncin fi'ilin da an ka gina ga maf'uli Kasan na na'ibul fa'il shi ka da shi mai raba to ko shi haka ne wa yarfa'ul maf'ul Ina rab'antan makuli kama ya fi iluhu kama yadda fi'ili ne kai mai rab'a fa kama ta kama wanda kaka ce alu zaidani to ta za zaka ce amala rubun zaidani wa in kana lahu maf'ulani in ya zan fi'ilin wanda ka ta'adiya na zuwa ga makuli biyu to rufi a sai a rab'anci kuma dayan su wa nusibal aharu an rab'anci guda Na hau kamar yadda ya yace al muudaka fafan yanzu ka fafa mabuli na na biyu shi an ka nazarce shi na farko wanda ya tsaya na ibul fa'ili wanda an muhallon rafi shi na nan ciki lamiri mustatir shine yace fal mas'ulul awwalu lamirun mustatirun a'idun alal alfi wal hal wanda zai kuma ma'alin da lamsin nan da an mausuli dole akwai lamiri a'idun ilal mausuli al mu'da yake ga ka'ida wannan da an ka bashi maqamal fa'il matsayin fa'il wa kafafan shi ko al-maf'ul sani maf'ulin na biyu shi ta an ba. ambace shi wa qalilu lahu za'i lazim murtafi manan ka mahmudul maqasidil wari wa qalilu lahu za kuma ana raba wannan shi ismul maf'ul din murtafi murtafi'in zuwa ga suna murtafi kamar yadda shi ma ismul fa'ili akan raba shi ga makuli ne idan ya yi jarra to ko ismul makuli akan raba shi ga sunan nan da zai wa raba matsayin na na'ibul fa'il sai yanzu ya zama majaruri amma shi na nan murtafi ma'anan ga ma'ana amma yanzu gashi majaruri lafzan ga lafzi saboda raba kamar mi kamar kace mahamudul maqasid asali ne mahamudun maqasidu ce mahamudul maqasid wanda a hakuri ma manhuri alwari ya canci. yajuzu hi ismil maquli an yulafa ila ma kana marfu'an bihi yana halatta ga sunan maquli a raba shi zuwa ga abin nan da za a raba da shi fata qulu sai ka ce fi kaulika ga cewa ka zaidun malarubun Abdu shi a asali zaidun malarubun Abdu. to yanzu sai ka ce zaidun malarubun Abdu. Hmm. Malarubun Abdu. fatulifa sai ka raba ismal maquli sunan maquli ila ma kana marfu'an bihi zuwa ga abin da can da abin wa rab'a na da shi wa misluhu iri ne na kace alwar'u mai cance ni mahmudul maqasid wanda aka gode ma manhohi ne na wal aslu abinda asli alwar'u mahmudun maqasid shi asli wala yajuzu zalika amma wannan bai halatta shi ismul fa'il فلا تقول باك تشا مررت برجل لارب ابي زيد باك تشا هكا تريد كنا نحن لارب ابو زيد نمبر 8